a ci gaba da fafata da ake a gasar league league musamman nahiyar turai da muka leka can kasar ingila a bangaren premier league na shekara 2018 zuwa 2019 mako na biyar a jiya wolverhampton ta doke bolle da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta everton wanda ta sha kashi a hannun west ham da kwallo uku da ɗaya a yau southampton da brighton and hove da misalin karfe takwas na yammaci agogon najeriya jar kamar da kasar chad za mu leka can kasar spain inda ake fafata a wasan la liga na mako na hudu inda ajiyar laganis ta sha kashi a hannun dila zai da kwallo ɗaya mai ban haushi espanyol ta doke levante da kwallo ɗaya da babu real baladoli ta sha kashi a halin alabes da kwallo ɗaya mai ban haushi tafiya ba ta ji daɗi ba a gidanta inda hetafe ta bi ta har gida kafa ta jeru na ta da celta figo da misalin karfe takwas na yammaci a gogon najeriya a liguan na kasar faransa ko mako na biyar a jiya nantes sun tashi canjar babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta stade ren kungiyar kwallon kafa ta grandis Squad, sun sulhunta uku da uku tsakanin su da nan sai kungiyar kwallon kafa ta marcel inda ta lallasa da kwallo hudu da biyu kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen a can kasar Jamus a wasan Bundesliga kuwa mako na uku ta tashi can jaras ɗaya tsakanin ta da Andumba sai kungiyar kwallon kafa ta Freiburg inda suka tashi uku da uku tsakanin su da Stuttgart. Idan muka leka bangaren sai da sai wani wasan kwallon kafa ta duniya ba wanda ake shirye-shirye amma sai a watan Janairun 2019 dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan wasan nan dan kasar Amurka na suna Eric Bale yana shirye-shiryen barin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a watan janairun 2019 domin bude da zaran an bude sai da sai da wasan wasan kwallon kafa ta duniya inda ake alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ko Tottenham wanda dukkan su suka nuna sha'awar su na ganin sun sai dan wasan mai shekaru 24 da haihuwa dan ya dawo club din su da taka leda ita ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kuma ta kwarata ta kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da Barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta Juventus duka sun haɗu wajen sanya kafa wando ɗaya wajen zuwancin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ɗan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ke can ƙasar Faransa mai suna Andrew Rabiot ɗan shekaru 23 da haihuwa. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi e, huta lafiya.